أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن ليتفقهوا في الدين بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم هدي ishirin da bakwai ga zulki'ida hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da 21 ga watan tara 2014 za mu yi karatu na goma sha uku baiti na 79 a cikin wannan littafi na bau'ul musalli na shekhu abdullahi nufodi rahmatullahi alaihi a satin da ya gabata an shigo fasali na farko a cikin fasali goma sha biyu a bangaren rafkanwa aka yi bayani a kan abubuwa guda bakwai da aka yi kabliya a kansu sannan aka yi bayanin surori na kabliya guda bakwai wanda daga cikinsu mun fahimci cewa an rinjayar da ɓangaren ragi ya yi ƙarhi domin duk da samun an kaye kana kokonton ragi amma ka tabbatar da ka yi ƙari to ƙabliya za ka yi bale akasi bayan haka daga cikin abubuwan da za a kula abu biyu a wancan satin an yi tambaya akan matsalar idan ana sallah wuta ta yanke ma'ana sauti ya kace to daga ciki an yi bayanin cewa idan kana jin karatun liman to za ka aza daga inda liman ya aji karatu sai ka ci gaba to sai bai magana mafhumi na wannan magana ba kenan idan baka ji karatu ne ba a lokacin da wuta ta yanke dama baka jin karatu ne to za ka fara karatu harko ka azu fatiha tun harko wannan shi an bayanin da nin rago haka kuma an yi tambaya akan wanda kure ke yawan kamawa to wurin bayani sai ni ce daga mutumin da idan kwana biyu kuskure ke kama shi ko kwana ɗai to wannan shi za a lura da cewa shine mustanki hushakke ko mustanki sahawi to amma yadda abin shike shine kwana guda kamar yadda malamai suka yi matsaya cewa idan wannan matsala ta kuskure tana taho ma aƙalla cikin kwana guda kuma ko da sallah so guda ta taho ma a sallah ka ta yi ne to duk dai kana cikin matsala ta kokonto amma idan yini biyu ne zuwa sama to baka da matsala ta kokonto kamar da dai ƙarin bayani na nan ce insha Allah yanzu inda ba mu tashi shi ne. faslun fi ma yusannu fihi sujudu ba'da salam fasali inda aka sunanta sajada ba'diya a cikinsa wa sajdatani ba'du fi ziyada tuhaqqiqat am la fahum bi ifada kaman li shakkin bi salati tammama wa man ala shaf'in li shakkin sammama وتارك السر بفرد والذي داخله الشك فقل لهم بذي to shine yace zai bayani akan wuraren da aka ba'adiyya wuraren da aka ba'adiyya suna da yawa amma shehu abdullahi ya kawo wurare guda bakwai waɗanda a cikin waɗannan shedarru ɗin da fatan za a kula da su ƙwarai to shine sai ce wa sajadata ne idan an ka lura wannan sajadata ne tana da alaƙa da karatun wancan satin domin abin lura kalima ta farko a wancan satin mi muka faɗa kalima ta farko shine sunna haka ne sunna to sai ka ce sunna sajadata ne ma'ana an ta sajada guda biyu kenan sajadata ne shine na'ibul fa'ili din mabniyun lil majahuli na sunna an ta sajada biyu ba'adu ba'diya ko da hausa muna cewa ba'ada bayan haka ma'ana ba'adiyya to don me za mu yi sajada ba'adiyya to fi ziyada idan muka yi wani ƙarin ƙari a cikin sallah wanda shari'a ba ta yadda a yi shi ba sai muka zo da wani abu ƙari kaɗan ne amma kuma ƙarin nan ba da gangan ba domin a lura idan da gangan ka ƙara sajada ko ka ƙara raka'a sallaka ta lalace amma nan ƙarin ba da gangan ba to daga cikin ƙarin da ake yi kamar kana sallah ka yi magana da mantuwa kaga magana ba ta cikin sallah to wannan zai sa ka yi ba'adiyya haka kuma idan kana sallah sai kan manci sallah ce kake yi sai ka ci wani abu ko ka sha wani abu kamar mai ɗabi'a cin goro sai gunta goro ya manci sallah ta shi kai sai da baya sai ya tuno to babu komi ma'ana ga lalacewa sallah amma zai yi mi ba'diya ko kuma mutum ya ƙara wani abu wanda ya kasance kamar raka'a guda misali a lura ba da gangan ba to wannan duk dai zai yi ba'adiyya amma ban da ƙara yawan sallah idan kuskuren ka yassa sallar subahin ka ɗauke ta takai kai hudu magariba ta kai shidda isha ita kai takwas kuskuren ya yi yawa sallaka ta yi min ta lalace to amma wa ƙarin nan kuma banda cikin zantuttuka na sallah mu lura duk ƙarin da ke lalata maka sallah inda ya shahi sallah to na aiki ne amma banda na faɗa misali kamar yanzu kana sallah sai ka karanta sura ta farko bayan ka karanta sura sai ka ƙara wata sura babu komi ko kuma gaba ɗaya ga sallah ka kai yi sura gaba ɗaya bayan ka yi fatiha har raka'a biyu na ƙarshe sai ka ƙara sura guda biyu kaga ƙari ne ƙauli ma'ana na faɗa don haka ba zai lalata maka sallah ba to shine ya ce fi ziyada ga ƙari to shi ƙarin nan yana da sura guda biyu kawai hukikat an tabbatar da an yi ƙarin nan tabbas ka tabbatar da ka zamna inda ba a zama ko ka ƙara sajada ko ka ƙara raka'a tabbas amla ko kuma babu tabbacin an yi ƙari ma'ana kana mamari kana shakkun cewa anya ka ƙara sajada ko baka ƙara ba ka ƙara raka'a ko baka ƙara ba duk dai ba zai hana ka yi sajada diya ba sai ce fa khudh ifada ka riƙi wannan amfani to wannan cikon baiti ne to da yake abu bakwai ne kamar yadda bayani ya gabata ga sunan sai a lura da su kaman kamar wanda ko da hausa kama muka cewa kamar wanda tammama tammama ya cika bisolati da sallarsa amma missa ya tunwaye sallarsa lishakkin saboda kokonto balle tabbatawa abinda aka nihi yanzu kai ne misali kana sallah ta isha'i sai kaga raka'a uku ka ko hudu nawa za ka ɗokarta uku za ka doka to kaga yanzu za ka kara mi raka'a guda kaga ka tunwaye sallarka misa ka tunwaye sallah shakka ko kwanto to shi shi ka nihi kaman tammama kamar wanda ya tunwaye bisalati da sallarsa amma abin da ya sa ya tunwaye sallawa lishakkin saboda matsala ta kokonto don me ai yana yiwa wannan raka'a da ya kara yana yiwa wannan raka'a da ya yana yiwa ta zan kare. to don shi ɗaya ne zai yi ba diya to wani na iya ganin cewa to ai abin lura wannan raka'a da ya ga bai yi ba ai yayi ta to kuma ya aka yi aka samu wannan sajada ba diya wasu malamai suka ce to ai dama domin a ba shi ɗan takaici ne akan shakkun da ya saka kuskuren da ya saka can mun gabata لأنها ترجم للشيطان فيرتجى فيها رضا الرحمن tunanwa mutum zai tunwaye raka'a guda idan yana kokonto ina ga in ya tabbata kenan min babi aula in ka tabbatar da kabar raka'a to dole ne sai ka tunwaye ta kuma ka yi ba'adiyya bale in kana Eh, in ka in ma eh, ko kana kokonto bale in ka tabbata to akwai wani abu da ke faruwa ga mutane yakan wu wannan kokonton bai ta homa ba sai bayan ka ƙare sallah gaba ɗaya ka sallame da yawa wani na samu haka sai ya sallame sai ya ga anya sallah ta yi ta cika ko kuma bata cika ba to a nan an nuna idan haka ta faru akwai ƙauli guda biyu wani ƙauli ya nuna a'a ya yi amfani da tabbatawa ta ta farko a lokacin da yana cikin sallah wannan kokwatun da ya zo mai bayan ƙare sallah ba zai yi tasiri gare shi babban ya ya yi ba'adiyya amma ƙauli rajihi mahe ƙarhi kamar da cikin adawi ga harshi shahi na ɗari uku da sha ɗai ya yi bayanin cewa lalle zai yi tasiri gare shi shi wannan kokonto don haka zai yi ba'adiyya sanadiyar wannan kokonton da ya taho mai bayan ya sallami sallah to sai ce kuma har yau waman da wanda shike sammama ma'ana sammama ya taƙaita ita sammama ana iya cewa sammama ya kace aru sammama ya kurumta sammama ya yanke shawara to nan amma sammama ya taƙaita ala shaf'in akan shafa'i ko shi lishakkin domin kokonto watan mutum ne yana zamne yana shafa'i da wuturi sai rasa cewa wannan zamnen da shike shin shafa'i ne yake yi ko kuma har ya ƙara shafa'i ya shigo ne wuturi ne yake yi kaga wannan daidai take da wancan matsala ta farko to wannan don haka ya yiwu abinda aka azami shi shine a nan sai ya yi ba'adiyya bayan ya yi ba'adiyya sannan ya mai da raka'a guda ta wuturi kenan ja'alaha ta shaf'i ya ɗauki wannan da ya samu kai ne zamna ita an raka'a ta biyu ta shafa'i bayan ya sallame ta sai ya ba'adiyya sannan ya yi wuturi to wannan zai ba'adiyya domin ya yiwu ai lokacin da yana zamna ɗin nan ya zan wuturi na yayi yi sai zan waccan raka'a guda ta zama ƙari wanda ko yi ƙari kaga zai kasance da sanadiyar ƙari zai yi ba'adiyya kaga kenan wutiri ya zan raka'a uku kenan ya ƙara raka shafa'i amin shafa'i ya zan raka'a uku kenan to sai ci gaba sai cewa tarikin sirri bi fardi na uku kenan haka wanda ya asirtawa amma bi fardin bidin nan ma'amar tafi ma'ana ba'u zarfiya ce ma'ana cikin farilla da wanda ya ba asirtawa amma a cikin farilla ban daga nafila kuma kenan ya kamata ya asirta kamar sallar azuhur to duk wanda ya ba asirtawa ya nuna mina na yayi bayyanawa to wanda ya bayyana shi komi ya yi ƙari wanda duk ya ƙari ni zai yi ba'adiyya to shi ne ce da wanda ya ba asirtawa bi fardin a cikin farilla amma banda a cikin nafila to ko shi idan ya wuce aya uku ya wuce aya biyu amin aya biyu zuwa sama ma'ana ya kai aya uku zuwa sama amma da ya asirta ne da ya bayyana misali sallah ta azuhur sai da ce alhamdulillahi rabbil alami ar-rahmanir rahim sai tuno to ya dawo baya gyara karatu ne idan ya gyara karatu ne shikenan sai ci gaba da sallah ta babu komai amma in ya rage ya kai aya uku to da shi da sai da wanda ya ƙara karatu ya tuno duk ɗaya ne duk da haka zai dawo ya gyara amma ko ya gyara ba zai hana masa ya ba a din ba to sai ce na hudu wallazi da khalahu shakku da kuma wanda kokonto ya aura shine wanda kokonton ya yi masa yawa kenan yana da wuya a yi bai taho mai ko da so guda ba kamar da nace bayani na nan zuwa yana da wuya ga yini kokonto bai taho mai so guda ba la'alla ga sallah ko ga alwallah don wani in ya biya ba kokonto ga alwallah yana ai alwallah biyu ko uku to in dai kana da wannan matsala hita batu abatu kakai kamar da mai mutasar ce wadda hiya an hita batunsa to wanda kokonto ya aura can mun gabata a cikin ahalari wa man wa shakku sajada ba'da salah duk wanda kokonto ya aura yayi sajada ba'diya amma idan kwana biyu zuwa sama yake zoma to kai mutayaqinu sahawi kake mutayaqinu shakki kake kai baka da wannan ciwo baka da wannan matsala amma dai a ce duk da ne sai ya tauma ko da so guda ne balle so biyu to wannan ka shiga cikin wata matsala to kenan duk sa'ad da wannan matsala ta taho ma kaga kayi ƙari ko kayi rage to kawai ka yi tabbato ba za ka gyara ba abinda ɗaya za ka yi shine ka yi to sai bayan ya haɗu wurin ba'diya na hudu sai wani umarni sai ce faƙulla hubbizi ka gaya ma wannan da ke kokonto in bibi ya yi jima da kokonton nan shine wala anhu abinda aka nuhi nan biya makokonto matsala ne domin duk wanda ya bai makokonto zai miƙa shi ga wasuwasi wasuwasi ko yakan kawo shakku iyazan billahi har ga imanin mutum to don shi ɗaya ne mutum ba zai bai muku kwanto ba don kai ya miƙa shi ga wasu wasu to shi faƙun lahun bizi bayan haka sai ya ci gaba da faɗin wuri na biyat sai ce auɗan auɗauwalar rafa aminar rukuri ko kuma ya tsawaita ɗagowa daga rukuri ya tsawaita ɗagowa daga ruku'i a lura waton misali kai ne kai yi ruku'i kila sai a ɗan nuna ko misali ka yi ruku'i an san bayan kana su za ka yi mai za ka taso da ka taso sai ka ƙage haka ka daɗe ko kuma a kai yi tsaye duk dai na cikin ɗaukuwa ga ruku'i to ga ƙa'ida da ka taso kai tsaye kan natsu abinda ɗaya ya rage ka sunkuya zuwa mai sajada to sai kai tsayinka da kai yi tsayinka kuma tsayin ya ɗanyi yawa to kaga ka yi tsayi inda ba a yadda a yi tsayi ba don haka an bi ka bashin ba a biya sai ce au ma baina yi haka ne ko kuma ya tsawaita ɗagowa tsakanin sajada ta yi guda biyu fil zirta bau ga abin da su malamai na fikihu suka gamsu da shi suka yadda da shi wannan shine sura ta shidda misali idan mutum ya yi sajada an san ba ya yi sajada idan ya taso da ya natsu mi zai sake yi sajada ta biyu sai zaman ne ne da ya zaman ne ne sai can sai ɗai kuma sannan ya ta yi sajada to ya daɗe inda shari'a bata ce ya yi ba ya daɗe don haka an bi shi ne saboda ƙarin daɗewa ɗin nan to shi a aunan walar ram aminar ruku'i au ma bai na ta yi fil ta bau. to sai daga cikin abubuwan lura a wannan wurin amma da ya tsawaita inda an ka yadda a tsawaita to babu komi amma ba a son shi ko abin ya wuce wuri kamar yanzu cikin rukui a lokacin da ya rukui ya dan tsawaita ko a cikin sajada ya dan tsawaita ko kuma tsaye wurin karatu ya tsawaita babu komi wannan ko da bakara shike da ikon jayewa babu komi na iya jaye bakara game ga raka'a guda Kaganan nan shari'a ta yadda ka yi mai ka tsawaita to tun da ta yadda ka tsawaita ba za ta caje ka ba to shine sai a lura da wannan to sannan akwai wanda zai tsawaita saboda tunani a lura misali a lokacin da ka ɗago ga ruku'i sai sam sai kan manci sallah ta ga kai dama wani abu na damuwa ka sai kai ta tunani sai can sai ka tuno to wannan sallar ka bata lalace ba amma dai sai ka yi sajada a lura ba ko shi sai ka yi sajada don wancan a lura tsawaitawar da ka yi tsakanin ɗaukowa da ɗaukowa a lura akwai lokacin da wani abu ne ya sa ka kama tunani wanda bai da alaƙa da ni da sallah akwai kuma lokacin da yana da alaƙa ɗin da sallah wannan sai na bakwai na ƙarshe a cikin waɗannan wuraren da aka yin sajada ba'adiyya waɗanda shehu abdullahi ya kawo muna sai ce in sadda sunnatan idan ya bar wata sunna idan ya bar wata sunna to mi an misalin barin sunna kan istifazi kamar zabura lilƙiyami zuwa ga tsayi ya zabura zuwa ga tsayi fi bisa ga fi ma'ana ala bisa ga yadai hi wa rukbatai hi hi din nan so biyu za mu ɗauke ta yadai hi wa rukbatai hi da hannuwansa guda biyu da guwayensa guda biyu to wannan abin da muka faɗa fi ka taho da shi cikin abin da ke sa a yi ba'adiyya min fa a yafi ufai an an kamar zancen Allah hatta tafi a ila amrillah to nan min shi yi in sadda sunnatan kal istifazi fi dai wa rukbatayhi hifil qiyam fi wa'yansu malamai sun yi bayani cewa abin da aka nihi amma kamin in faɗi a lura cewa muna wurin da idan ka ƙara abu za ka yi mai ba'adiyya wasu sun yi bayani kamar yanzu misali da kai raka'a guda biyu ni a daidai ka yi ka zamna to sai ka tahi tashi to da ka tashi bisa ga guwayyunka da kuma hannuwanka sun rige sun bar ƙasa to in sun bar ƙasa yanzu me kai ka meke tsaye mekewa watsa din da kai yanzu me an ka biyo ka bashi sai kun waɗi ba yanke hukunci ba menene kai rage ko ƙari shi ne ka son yaji ina an ka samu ƙari rage ragin zama ragin zama to abinda shi ka mihi bayan ka tashi tsaye sai kuma ka sake dawowa to na yanzu tun da ka dawo ragin gada ka tashi yanzu ba ka yi shi ba ke na yanzu mi an bi ka ƙari ƙarin nan na na tashi don ba a yadda ga sallah idan ka yi a biyu ba maimakon ka zauna ka yi attahiyatu wai sai ka tashi tsaye sannan ka dawo kai attahiyatu ba yadda da haka ba to don haka tunda ka kara tsaye to shikenan an bi ka badiya to wannan kauli na dai amma kaulin da yake karhi a wannan wurin shine abin lura cewa wa man istawfaza lil qiyami ala yadayhi wa rukbatayhi fa innahu yasjudu ba'da salam kan kamar da to cikin kharshi ah, shahi na 313 nan abinda yaka nufi a nan ƙauli na biyu shine hayyau wannan matsala ta koma ma matsala wacce ta gabata au ɗauwala rafa minar ruku'i au ma bai na sajdataihi hillazir tabau abinda aka nuhi mutum ne da ya yi raka'a biyu da ya a biyu din nan maimakon bayan ya ƙare tahiyatu an san idan a uku ta ko hudu zai yi ne zai yi ne zai tashi to da yadda ya tashi bayan ya riga ya gama tahiyatu da yadda ya tashi sai ya haka an san abin da ya rage zai mike ina to sai daɗe haka la'alla tunane na sa daɗe haka ko ma da gangan ko dai miye kada tsakanin aza hannuwanka ga zabura ga tashi ba a yadda ka daɗe a wurin ba kaga abinda a sunna shine rashin tsawaitawa idan za ka tashi to yanzu in ka tsawaita wurin tashi ya nuna kaban mi kaban sunna sai ku an lura don ga sunna duniya adamiya ce yanzu abinda an ka shar'anta ma an ka sunnanta ma idan za ka tashi bayan raka a biyu kakka daɗe kakka riƙe hannuwanka haka ka daɗe haka ka ɗaya miƙe kai tsaye shi as sunna to sai ka yi haka ka daɗe to daɗe wannan da kai ka mi ka sunna to shi in sadda sunnatan kal istifazi fi ya dai wa rukbatayhi lil mai fi to sai a lura da wannan to bayan haka nan akwai wani abu wanda ya yi kama da shi kuma mun yoshi sunna adamiya kamar barin asirtawa yanzu asirtawa sai aka ce idan an kabarta ainihin in muka lura da asirtawa sunna ce ko ba sunna ba to yanzu barinta shi ke sa kabar sunna ko to tun da kabbata kaga bayyanawa ka yi to don haka bayyanawa nan da ka yi ta ta jawo ma ka yi mai diya haka shi ko tsakanin za ka tashi abinda a sunna kakka tsawaita tashi to sai ka ɗan ƙage ka daɗe to kaga tsawaitawa da ka ya nuna kaban wata sunna a wurin to tun da kaban sunna ka tsawaita to sanadiyar haka sai aka caje ka ƙari na tsawaitawa don haka za ka yi ba'adiyya to bayan haka sai ya kawo wani hukunci cewa ita sajada ba'adiyya wa ana yin talau da dulin ko da bayan an daɗe ne in mun ka lura cikin muhtasar ya ce wa in ba'a da shaharin ko da bayan wata guda ne a cikin littafi na muhtasar al'akadari ya ce wa lau da amin ko da bayan shekara guda ne wani wuri an ce mata ma zakara duk sa'ad da ya tuna ma'ana abadan duk sa'ad da ka tuna domin babban manuwarta shine a turmuza hancin shedan ko yaushe kuma ana neman ka da wannan to shine lauma da dole ko da ko bayan an daɗe ne sannan abin lura wa hawa bin ihram kuma sai an yi kabbara harma don me mutum ya rigi ya ta cikin sallah yayin da ya sallame bayanin da mun yi shi satin can idan ba a diya an ka bi ka ai sai da ka sallame to tun da ka sallame yanzu dole za ka shigo a cikin sallah to wanda zai shigo a cikin sallah an san sai ya kabbara harma amma kaulin da ya karhi ba sai ka katar da hannuwanka ba to shi awwa hawa bil ihram sannan na biyu tashabbudin sai ma ya attahiyatu ya sake mai da wata attahiyatu